labarin dai ya fara da wani lokaci ni da abokina muna tafiya unguwa sai muka haɗu da wata yarinya ita kuma tana shiga cikin unguwarmu daga nan sai muka tsare ta sai muka karɓi lambar wayarta daga nan muka fara kiran juna muna waya da ita muna waya da ita a kwana a tashi ta gayyace ni na zo gidansu da na je gidansu akwai wata ƙawarta ita ce ta min jagora ta sa ni na shiga cikin gidan nasu to muka yi hira daga nan muka hira muka tashi bayan kwana biyu muna waya da ita nan ma sai ta kirawo ni suka ce wai mata alkawari ne mata sai ne mata wani alkawari kafin nan za ta faɗa mu tana so ta gaya mu wani abu amma sai ne mata alkawari na ce wannan wani irin abu ne sai na mata alƙawari ta ce sai na yi mata ni dai alƙawari na ce to shi shikenan na yi mata alƙawari ni duk zauna bai wuce magana ce ta kuɗi ba na ce to shi shikenan na yi mata alƙawari ta ce to wannan ƙawar tata wadda ta shigar da ita gidanmu na ce eh. ce ita take so na fara soyayya da ita na ce a'a yaya haka kuma mun dai kwambi muna soyayya da ita mun ɗan daɗe tun kafin kowa kuma gashi ya san yadda yake da ƙawayenta ƙawayenta cewa suke ina burge su yadda muke soyayya da ita na san ta ƙawarta ta tatta dalilin ita yarinyar da nake soyayya da ita to daga nan kuma sai na ce to shikenan tunda na yi mata alƙawari zan yi soyayya da ita ta ce to shi kenan. ta ɗauki lambar waya ta bani ta ce kar in bayyana mata akan cewa ita ce ta bani lambar ta kar in faɗa mata mun yi maganar nan da ita ta ce to shi kenan. muna hira da ita da ita kuma da ƙyar na shawo kanta tunda na ce to tunda na shawo kanta baran ɗan tsokane ta ita ma ta ji salama a cikin zuciyarta sai na ce mata a waya a waya ne kuma duk suna tare sai daga nan na kashe wayar muna waya ita ma sai ta gayyace ni muka haɗu da ita amma ita ba a cikin gidansu muka haɗu ba a waje ne muka haɗu to ita wannan yarinyar ta farkon muna tsaye da wata sai ta zo ta gan mu muna tsaye da wata wadda ta ce mun soyayya da sai kuma ta je ta gaya wa ƙawayenta tana cewa ai wannan ta kwace mata saurayi ta yada ta tana so ta gaya min amma kuma tana so ta ma ta gaya mun magana haka tana cewa ai ni ma da kaina na je gidansu ne mata kallon soyayya kuma ni lokacin da na taho gidan kanta ma a rufe ita waccan ƙawar tata ban ma gane ta ba kanta a rufe yake ta zauna a kujera haka tana jin kunya ita kuma da ta taho da ni da na kalle ta ta shiga ta sa turaren wuta ƙarshe yana tashi gabaki ɗaya hankalina ya koma kanta kan ita wadda na gani ɗin nan gabaki ɗaya saboda kishi ta tashi tana wannan duniya wannan kuma wani magana ne kin bani izini a can kuma na yi kin zo kina wani kishi na ce ni dai ba ni na ce ba ke ce kika ce kika ce bara ki mata halacci sai kuma aka yi sa'a ni ma na amince gaskiya ni dai dukansu ina son su amma wanda ta fi kyautata min a cikin su ita ƙawar ta farkon kuma kyautatawar ba komai ba ce tarin jayar mai ta dalilin tana so ta zauna da mamata idan na aure ta tana so in ajiye ta a gidanmu ta zauna da mamata babban faɗan mu ma kenan da ita ce a ni ba zan ajiye ta a gidan mu ba sai dan ajiye ta a wani gidan na daban dalilin da yasa nake ƙara son ta kuma duk hirar da zamu da ita ba ma tsallake layi cikin hirar mu sai mun sa magana Allah da Annabi idan muna yi har ma na canza mata da suna ina kiranta da suna wanda ya banta banta da na soyayya ya koma wani sunan soyayya ne amma na ɓangaren addini ina ce mata sayyada wannan abin ita ma ya ƙara zuma ta yanzu dai a ƙarshe shawarar da nake nema ita ce watan wadda na biyo ɗin da farko tana ɗan fuskantar ƙalubale saboda ita ce ta ƙwace ni a wajen wancan yarinya amma gaskiya ta ƙarshen ita nake kulawa ita ta farkon ita gashi ta je tana ta haɗa wa wuta ta ce ai ta ƙwace mata saurayinta don haka waccan ɗin kuma ta biyu ita kuma gashi an sa ta a tsakan mai wuya yanzu a takaice dai ina tare da wannan ta biyu kuma ina santa ita ma ta farkon ina santa amma wadda na fi so ɗin ita ce nake so ku masu kallo na da saurare na ku bani shawara wacce kuke gani zan zaɓa a matsayin matar da zan zauna da ita matar sanin so tv a cikin wannan shirin namu ku ci gaba da kasancewa tare da mu muna tare da ku yardar Allah mun gode